إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha uku ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu daidai da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah ya karra ya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda ke nan ba da Yakubu Avenue Dora daga Ladima Road Angwari Nijiyar Kaduna wannan kafata mu ta Najeriya a gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ramadan siffan azumin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa a cikin watan Ramalana na malamai guda biyu Sheikh Sa'id bin Eid al-Hilali Salim al-Hilali a da Ali Hassan bin Abdul Hamid al-Halabi rahimahullahu ta'ala kuma muka kwana a shafi na talatin da hudu a jerin gwanon karatun wannan littafi za mu wato shine majalisi na takwas za mu tashi fakara ta tara inda mala yake cewa waktu sauni lokaci na azumi bi ma'ana yaya musulunci ya tsara wajibcin aikin ibadan ramalana tun daga farko wanda ni da kai in ba karatu ba ba mu san yadda ya gudana ba to amma malam ya kawo mana tarihin saboda mu ƙara ilimi mu san irin hidimar da sahabbai suka yi a addini kuma irin wahalar da suka sha a addini ni da kai sai dai mu ji labarin wasu wasu ma kwata-kwata mutum bai san sa ba malam yake cewa كان أصحاب النبي صلى الله عليه النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فحضر الإفطار يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا yace sahabban manzon Allah annabin mutanen da ba su san karatu ba ba su san rubutu ba su ne larabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza kana ahaduhum sa'iman idan ɗaya daga cikin su yana azumi wa hadara al-iftaru lokacin buɗe baki yayi a farkon musulunci a lokacin da suke madina ya kuluna wa yashrabun an halatta wa mutum zai ci abinci zai sha abin sha wa ya'tuna nisa kuma zai iya takan iyalinsa amma da sharadi malam ya namu matuƙar bai yi bacci ba yanzu ba ga ayyukan da magariba ba komai za ka iya yi yanzu amma kana a kai bacci ko da na minti biyu ne shi kenan sauran abubuwa ya zama haramun kai kuma yanzu misali ba shi muyi magarba ba ana jiran isha'i to an wannan da za ka yi in bacci ya sace ka kai to in ka koma gida ba za ka ta abinci ba kuma ba za ka iya takawa ba za ka iya tarawa da iyalinka ba ba za ku yi matsala to haka ka'idar take a lokacinsu haka ramalanin take a lokacinsu fa'iza na a in mutum ya yi bacci ablata na wulihi fa'amala a sha kafin ya yi buɗe baki ko kafin ya ci abincin dare lan ya illa lahu an ya fa'ala min zalika shekar ila mithliha ko a wannan lokacin baccin nan da ka yi ya haramta maka ka ci abinci ya haramta maka ka tafi iyalinka har sai washe gari bayan rana ta faɗi kuma a za ku yi hidima biyu ko? ya ce wasi'atuhum rahmatu rabbika al-aziz al-wahhab sai rahamar ubangijinka mabuwayi mai kyauta ya yalwaci al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman sahabbai saboda su suka san wannan ni da kai yanzu falala muke ci ba mu san da wannan ba rukhisa lahum bidhalika fa farihu sai aka musu rangwame aka daga musu kafa sai suka yi farin ciki yufassilu dhalika alhadith alati malam yace abin da ke fayyace wannan bayanin hadisi ne zuwa an al-bara radiyallahu anhu qala daga Qara'u dan Azib Allah ya kara yadda a gare sa yake kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam idza kana ar-rajul sa'iman hadara al-iftar fa qama qabla an yufṭir lam ya'kul laylatahu wala صومه حتى يمسي ولا yawmahu hatta yumsiya yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance da kanar rajulu sa'im sa'iman idan mutum yana azumi a habaral iftar lokacin buɗe baki ya zo kama ƙabla an yuftira ya tashi kafin ya yi buɗe baki ba mukan yi haka ba lokacin kiran sallah mutum ya ce barin an je can in dawo ko? lam kun lailata hutu ba za ka ci abinci ba kuma a daren sai dai ka yi ne sai dai yi ne ba za ka ci komai ba sai washe gari shi ne ce lam kun lailata ba zai ci abinci a wannan daren ba wala yau hata yi sai balle ranan gabaki ɗaya har sai washe gari lokacin kuma buɗe baki ya ƙara dawowa wa inna qais bin sarmata al-ansari wani sahabi da ake kira qais bin sarmata mutumin madina kana sa'iman ya kasance yana azumi lamma hadara iftar lokacin buɗe baki yazo masa atamra'atahu fa qala laha sai yazo wurin matansa yace mata a inda a ta'amun abinci anan qalat la ce gaskiya ba ni da abinci walakin an taliku fa atlubu laka sai dai bari in je in nemo maka abin da zaka ci wa kana yawmuhu ya'mal shi kuma yayi ni yana aiki ko a gona ko a wajen kasuwancinsa ko a wajen sana'arsa da ya zo yana jiranta ta ɗanyi wani abin da za ta yi dabaru na mata a kawo abin da zai ci me ya faru faghalabathu aynahu sai idanuwansa suka rinjaye shi bacci ya kama shi hmm, sai bacci faja'at imra'atuhu sai ga matar ta zo ta samo abincin gashi yana jin yunwa gashi kuma ya gaji ga azumi ya galabaitar da shi ta je kawo abincin kafin ta iso bacci ya rinjaye sa yayi bacci da ta zo falamma ra'athu qalat da ta gansa yana bacci sai ta ce khaybatan lak zaka jijiki wato wai ana kai asara ba dai abinci ba zai ciyu ba ko ga abinci kuma ba zai ciyu ba saboda haramun ne a wannan lokaci ne ta abincin kuma ina fata an gane wato kayi asara ne kai matsalar ai a sa a ji jiki kuwa to me ya faru falamman tasafan ke shikenan ba zai yiwu ya ci abinci kuma ba sai ci gaba da jurewa har sai washe gari lokacin da wato aka kai rabin yini wajen sha biyu nan, wushe alaihi sai su ne kawai ya kife ya suma saboda bala'in wahala ka duba tsawon awowin da ya ɗauka da ci abinci ba kuma ya sha ruwa ba ba kuma wahalar jiyan nan da ke tattare da shi kawai ya kife ya suma fa zukira zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa qais bin sarama ta faga abin da ya shiga da halin da ya shiga ya sume an buge shi ya kife ya suma fa nazalat hadhihi al-aya dalilin saukan wannan ayar kenan uhilla lakum laylatas siyam ar ila nisaikum kafin nan mutane da yawa daga ciki idan ya kwanta da daddare yana bacci baya iya jurewa sai lallabo sai tara da iyalansa in dai kai bacci baya halarta mutum kuma ya taki iyalansa idan suka taka iyalansu in gari ya waye sai su dinga Allah ka gafarta mana astaghfirullah astaghfirullah sai su dinga neman gafarar Allah to shine sai Allah ce uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum an halatta muku a daren azumi ku tara da iyalinku kunna libasun lakum wa antum libasun lahun su matanku tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su kaga tashbihul matni kenan Allah ce alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah fa ya san kuna yaudaran kanku ne shine mutum ya ta ya taki iyalinsa zai kuma zai na Allah ka yafe mun Allah ka yafe mun Allah ce Allah fa ya san kuna yaudaran kawukan ku ne fataba alaikum wa afa ankum ya yi tuba a gare ku ya yafe muku wannan takan da kuke yi wa iyalanku cikin dare kuma kun kare waye kuna cewa Allah ya yafe muku sai Allah ce fal'ana ba shi ruhunna yanzu dai na halatta muku ku take su ko da kun yi baccin Allah ce wa kulu wa shrabu ku ci ku sha hatta tabayyana lakum al-khayt abyad min al-khayt aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai farin sili ya bayyana gare ku daga bakin sili na alfijiri sannan ku cika azumin ku zuwa faduwar rana shine sun atimmu siyama ila al-layl ku cika sa azumin ku har zuwa faduwar rana al-layl anan ana nufin wato ghurubi qurus shams ana nufin faduwar kwallon rana shine al-layl saboda dare yana farawa ne da zaran kwallon rana ta fadi mafanci wannan shi ne malam ya ce fafarihu bi zalika farhan shadida habai suka yi farin ciki na makura a ga da irin mutanen yanzu ne wala mutane da yawa za su ce ba za su yi ba Allah ya san ba mu iya ba amma sahabbai saboda biyayyansu da Allah ƙaunarsu da Allah da manzansa da kuma biyayyansu ga dokar Allah haka suka jure suka wannan wahalar a gani da kai ba mu san wannan wahalar ba kuma muka same ta malam yake cewa wa nazalat har Allah ya saukar da wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kuma atimmu siyama ila al-layl nan a cika sa azumi zuwa faduwar rana kaga daga nan sai suka samu sauki Allah subhanahu ta'ala yayi wannan saukin saukin shine ni da kai yanzu muka tabbata amma su sun dandana wancan kuma sun dandana wannan roman kaga ladan su da da namu da nasu ba zai taba kuma ɗaya ba saboda su guda biyun da suka hada ni kuma da kai guda ɗaya kawai shine wannan garabasa kawai muka samu amma su sun samu wancan wahalar kuma sun ci wannan garabasa kaga yadda za su fahimci Qur'ani ni da kai ba za mu fahimce ta ba saboda a gabansa Allah ke saukar da Kur'anin su suka gansa a aikace ni da kai kuwa a ilmance muke ganinsa. amince wannan malam yace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa, sa na hudu shafi na 911 sai malam ce, wa inna hadhihi ar-rahmatur rabbaniyya lallai wannan rahama ce ta ubangiji التي a الرؤوف الرحيم على عباده المخلصين wanda ubangiji mai kausasawa ne jin kai ga bayansa ya kwararo musu ita wani bayi ya ce ibadihil mukhbitin bayinsa masu kankan da kai kaga sabai su suka kankan da kansu suka samu wannan ta goma shi inda mutane ne na yanzu mutane da yawa za su ce ba za su yi ba Allah ya san ba za su iya ba alladina na su ne waɗanda suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suka ce mun ji mun yi biyayya gafararka muke nema ya Allah ya ubangijinmu gare ka makoma take tuhaddidu ma'alima yawmis sa'im yana iyakance wato masaniya ta yini ga mai azumi ibtida'ahu wa intiha'ahu au ibtida'uhu wa intiha'uhu farkon azaminsa da ƙarshen azaminsa wa annahu min tabayyunil fajr ila idbarin nahar kenan yana nuni azumi ana fara shi ne daga ketowan alfijiri na gaskiya zuwa wato faduwar rana idan kwallon rana ta faɗi wa iqbalul layl Wata wari ƙursu shamsi fil hijab da kuma fuskantowar dare da buyuwar ko kuma koyuwar kallon rana a cikin hijabanta, bi ma'ana an sha makance ta ta buya gari ya koma duhu duk daga wannan lokacin ya kamata mutum ya yi buɗe baki malam ya ce alhaifun adiyabu walhaifun aswad me ake nufin nufi da halin sili da bakin sili inda ma na zalatul ayatul anifa malam ce ayar da muka karanta ta ɗazu lokacin da ta sauka hannu da ba'abu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila iqalin aswad wa iqalin abyar wasu suka karkata zuwa da igiya baki da igiya fari ta faj'aluha ta'ta wisa'idihim sai suka sanya ta a ƙarƙashin filansu aw yarbituha ahaduhum fi rijlihi ko kuma ɗaya ya sa kafarsa babban yatsa sai ɗaure bakin eh, zaren filin kenan sai jawo ya riƙe da hannunsa sai ya ɗauko ɗaya babban yatsa na kafan hagu na dama sai ya ɗaure da bakin sai jawo sai riƙe haka sai ta abinci a gabansa yana ci saboda wai ya iya gane wannan fari ne wannan baki ne ga abin da ya sa aka faɗi wannan lokacin ba fitila duhu ne an gane duhu ne to ga kana cikin aiki cikin duhu ya za ka iya bambance wannan fari ne wannan baki ne ai kaga sai dai gari ya waye sai gari ya waye cikin da za ka iya gane wannan to haka suke yi a wannan lokacin walam يزل يأكل bai gushe ba yana ta narkan abinci wa yashrab yana ta shan abin sha kuma a watan azumi hatta ya ta tabayyana lahu ru'yatuhuma kai har wai ya iya gane wannan fari ne wannan baki ne kaga sai gari ya waye tas gari ya waye tas ko ina na ganin haske shine zaka iya ganin wannan wani wai yana ijtihadi ya sa kawai ya sai nan tantuwan yake yana tafi yana kallo shi dai kawai Allah ya ce hatta ya ta bayyana al-khayt al-aswad min al-khayt al-abyad ko an gane al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to lokacin ba a kawo karshen min al-fajr ba Allah bai saukar da wannan gabar ba sai suke tunanin kawai ai ijtihadi bari su haka sai da Allah ya saukar da min al-fajr Allah ce na al-fajr ake nufi yanzu ana maganan ƙetowan alfijiri ne ba ana nufin igiya fari da bakin igiya ba shi malam ya ce an adi bin hajim ta'i radiyallahu anhu qal hadisi daga adi bin hajim ta'i Allah ya ƙara yadda a gare sa lamba lamma nazalat hatta ya ta al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad hadi bin hatim al lokacin da wannan ayat ta sauka har sai fanin fili ya bayyana gare ka daga bakin fili. amattu ila iqalin aswad yace na samu igiya baki wa ila iqalin abyad da kuma farin igiya faj'altuhuma tahta wisadati yace sai na sanya su a karkashin filona ja'altu anzuru fil layl yace sai na koma ina kallon dare ala yastabinu li bai bayyana gare ni ba haka cikin duhu ne ba fitila ba kamar yanzu bane da kawai wuta za ka kunna ko komai da ke cikin daki za ka gani to lokacin ba fitila ba komai ya ce kawai sai na ajiye bakin eh, zare da farin zare a kashin filo na ina kallon ina ci ina kallo ina ci ina kallo ina ci saboda ne yana so ya gane wannan fari ne wannan baki ne فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya ce sai na yi sammako na tafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa lahu zalika sai na gaya mai fani ga abin da na yi kawai na aje bakin zare ne da farin zare ina kallon su ina ta cin abinci kuma ban gane ba kala sai manzo Allah ya ce min ma zalika sawadul layl wa bayadun nahar ayat tana nufin bakin wato duhun dare ne da wayewar gari ana nufin fitowar alfijiri ne wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito su a cikin sahihinsa mujalladi na hudu shafi na 114 uku imam muslim a cikin sahihinsa hadisi na mata 1090 sai malam ya yi istidraki sai ce wa zahirul asar zahirin wannan asarin anna abiyan kana hadiran lamma nazalat hadhihi al-aya tace lokacin da ayan nan ta sauka yana nan a wurin wa huwa yaqtadi islamu shi kuma yana hukunta musuluncinsa walaita kazalik yace amma a bayaninsa fa ba haka bane tunda kamar ayat yanda Adi bin Sa'i ya bada labarin kamar yana nuna a gabansa aka saukar da ayar alhali kuwa abi hatim fa'i ya musulunta lokacin ma akwai ayar a cikin alkur'ani ana da an saukar da ayar malam yace fa fardu sawm kana fi sanati thaniya wajibcin azumi na farilla shine ramalana ya kasance ne a shekara ta biyu bayan hijira وإسلام عدي كان في السنة التاسعة شيكم عدي بن هاتم الطائي يا مسلمتني الشيكرة تكرة هذا صورة شيكرة إيه من ذلك يا رسول كما شيب يهودي لي أنا فهمتم وانا أو العاشرة أنا يتشيكو شيكرة تقوم كما في الإصابة kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo kissan a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba nasa mujalladi na biyu shafi na 468 sai malam yace fa imma an kawal sai dai a ce inna nuzul al-aya ta'akhkhara wa huwa ba'idun jiddan ko dai a ce saukan ayan nan an samu jinkiri Allah bai saukar da ita ba sai wannan lokacin sai ce amma wannan abu ne mai nisa in aka ce za a fitar da fiƙin wa imma an yufassar qawla ya yace ko kuma a fassara maganar da adi bin hatim bin ta'i ya faɗi? lamma Salat, wannan kalmar da yace lokacin da ta sauka ai lam ai aslamtu wa tuliyat alayya hadhihi al-aya cewa lokacin da shi ya musulunta aka karanto mai ayar wa huwa rajihu malam yace wannan shine magana mafi rinjaye wa imma an yufassar ko a ce an fassara ya ce eh, limafi riwayati ahmad bi musnadihi saboda abinda ke cikin musnad na imamu ahmad mujallaji na hudu shafi na 377 allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata was-siyama shi abi bin hatim al-ta'i yana ba da labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya min sallah da azumi saboda lokacin da ya musulunta akwai cross a wuyansa kirista ne kuma cross ɗin ma na zinari ina fata an gane ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da ittaqazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sai ya zo wajen manzon Allah sai ce ya rasulullah ma kunna na'buduhu mu ba bautatawa fasocin mu muke yi ba sai manzon Allah ce ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba ko ku ɗauke shi halal ba su haramta muku abin da Allah ya ce halal ne su sun ce haramun ne ku ɗauke shi haramun ba sai ce bala sai manzo Allah ce tilka ibadatu ai wannan shine bauta duk mutumin da ya halatta maka abin da Allah ya haramta ka ɗauke shi halal kuma ya haramta maka abinda Allah ya halatta kuma ka ɗauke shi haramun to lallai wannan mutumin ka ta masa saboda ka mai shi Allah Allah ne kawai yake da wannan hurumin ina fata mun kan shine sai ya ce qala salli kaza wa kaza man Allah ya ce mun yi sallah kaza da kaza wa sum kai azumi fa idza gharabat shams idan rana ta fadi fa kun washrab ka ci abinci ka sha abin sha hatta yatabayyana laka al-khayt al-abyad min al aswad har sai farin sili ya bayyana gare ka daga bakin sili wasum 30 yawman kuma ka yi azumi guda talatin, 30 akai illa an taraw illa an tarar al-hilal qabla zalik sai dai in ka ga jinjirin wata kafin kwana na 30 kaga ashirin da 29 kenan Habibin Hatim al ya ce fa a kai khayni sai na ɗauki igiyoyi guda biyu min sha'ari aswad wa abiyar ya ce daga fari da baki da igiya sai na ɗauka alhadis ana yin ce hadisin kenan in ka koma fatwal bari majalisi na hudu shafi na 132 zuwa 133 za ka da wannan bayani ibn hajar al-asqalani ya kawo kaga yanzu ya nuna yanda aka bi aka tsara azumi tun wannan lokaci malam ya ce wa an sahal bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu qal lamma nazalat hadhihi al-aya sa'al bin sa'ad Allah ya kara yadda a gare sa yace lokacin da wannan ayat ta sauka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr qala yace fakanar rajulu idza arada sauma mutum daga cikin sahabbai ya kasance in zai yi azumi rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayt abyad sai ya daura igiya fari a kafarsa dama wal khayt al-aswad da kuma bakin igiya a kafarsa ta hagu ya rike fala yazalu ya'kulu wa yashrab sai ya ci gaba da cin abinci ya ta ci bai ta sha hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma wai har sai ya iya gane wannan fari ne wannan baki ne wato wannan yana so ya nuna maka yadda sahabbai suke da tsantseni wajen bin qur'ani abin da qur'ani ya ce shi sai sun yi ana fahimtar wannan malam ya ce ta anzala ba'da zalika sai Allah ya saukar da kusan ayar min al-fajr tunda da an kaya wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad aka tsaya a wurin kaga tunda laraba ne zasu ce to tunda an ce farin sili da bakin sili kun ako fari da baki in nike ina ta ci sai Allah ce min al-fajr na al-fajr sai aka nuna musu cewa wannan hadin da suka yi ba shi ake nufi ba ana nufin cetowar al-fajr da wayewar gari malam yace fa'alimu annama ya'ani bi zalika lailu layl wan nahar sai suka fahimci cewa khaytul abyad da ake nufi wayewar gari khaytul aswad da ake nufi duhun dare shikenan sai suka gano abinda Allah ke nufi a aya amince wannan wannan hadisi yana cikin bukhari a cikin sahihinsa mujalladi na hudu shafi na 114 imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi nan ta dubu ɗaya da casa'in da ɗaya malam ya ci da cewa wa ba'da hadha al-bayan al-qur'an malam ce wa ba'da hadha al-bayan al-qur'ani bayan wannan bayani na al-qur'ani wal faidur rabbani da kuma kwararowa na ubangiji na ilimi da kuma sauki da بين الرسول Sallallahu Alaihi عليه وسلم li ashabihi haddat tabayyun hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabbansa bayani makura na bayani wasfan bima la yad'u majalan lishakki aw ya siffanta musu abinda bai bar wani fage na shakka ko jahilci a ciki ba tun wani da suke bukata na addini manzo bayani tun wannan lokacin yanzu ba ma a yau ba ta da wani uzuri saboda duk wani abin da ka sani a duniya manzo Allah ya yi bayani kafin ka yi ka tambaya ba uzuri bane ka ce ai ban sani ba kai a'a saboda kai musulmi ne baka addini da molanka kuma baka addini ka ce na zo na tadda mutane na yi a'a me Allah ya ce me manzo Allah ya ce shine dai malam yace walillahi barul qa'im wato lallai mai magana ya yi magana wato madalla ga maganar mai magana a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walaita ya fil adhani shay'un idza ihtaja an-naharu ila dalilin walaysa yasihhu fil adhani walaysa fil adhani shay'un yasihhu wato babu wani abu da zai inganta a kwakwalwa ko a tunanin ɗan adam idza ihtaja an-naharu ila dalilin idan aka ce da rana ma mutum yana buƙatar jagora ai kaga mutum ya zama hukaci kenan ko a ce da rana kana buƙatar jagora wanda zai nuna ma hanya kaga ka lalle ka zama mahaukaci ke saboda ai dai idan ka biyu kai ba makaho ba don Allah kana buƙata a ce ma da hanya nan amma kana buƙatar jagora ya nuna maka hanya kaga ai lalle ka zama mahaukaci ke amma duk mutum mai hankali ga hanya yana gani ba tafiya ko yi ba to in aka ce wai da rana mutum yana buƙatar jagora to ya zama akwai matsala a kwakwalwarsa saboda dai mutum mai hankali baya buƙatar wannan kawai ni tsaya za ka yi sambal ko in ci gaba da tafiya shine malam ya wa min jumlati hada al-ahkam daga cikin dunkulallun wa'annan hukunce hukuncen allati bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafsilan wanda manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yi bayaninsa a fayyace an alfajira fajiran alfajiri ya rabu kashi biyu alfajiru fajirani alfajiri guda biyu ne ina fata an gane shi ne alfajiru fajiran alfajiri guda biyu ne shi ne ya ce wa min jumlati hadhihi al-ahkam allati bayyanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam تفصيلا أن الفجر فجران سوى الفجر يا رب كشبي أبركو الكاذب أقرأ الفجر نكريا yawanci alfijiri na ɗaya in ka fitar da dare kafin karfe uku na dare za ka ga gari kamar ya yi haske in ka kalli sama za ka ga kamar irin wajajen ƙarfe shida shidan nan za ka ga garin haka ya koma ga mutum in ya tashi akwai bacci a irin sa in ya zani ya zai cewa ai ya ma rasa sallah asuba ko zai dan rude to haka a wannan lokacin yake to menene wannan alfijirin da ya ce wa huwa la yuhillu salata subhi wannan alfijirin irin wannan baya halatta a yi sallan asirayi a cikinsa wala yuharrimu ta'ama ala sa'im kuma baya haramta wa mai azumi cin abinci saboda lokacin alfijirin gaskiya bai ke ba as-sadiqu shi kuma na gaskiyan wa huwa alladhi yuharrimu at-ta'ama 'ala as-sa'im na gaskiya alfijiri na gaskiya shine ke haramta wa mai azumi cin abinci wa yuhillu salata al-fajr kuma yana halatta yin sallan asbahi a wannan lokacin malam yace an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alfajru fajran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alfijiri guda biyu ne amma al-awwal na farko fa innahu la yuharrimu in kuka gansa baya haramta cin abinci ga masu azumi wala yuhillu salata kuma baya halattawa mai sallah ya ce zai yi sallan asabahi a daidai wannan lokacin wa amma tsani shi kuma alfijiri na biyu fa innahu yuharrimu yana haramtawa mai azumi yace zai ci wani abinci kuma wa yuhillu salata yana halatta maka yin sallar asbahi saboda lokacin asalin yazo wannan hadisi Imam Ibn Khuzaimah ya rawaito a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na 210 haka Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 191 haka kuma ya zo a shafi na 400 da casa'in da biyar haka imamu daro kutuni ya fita da shi a cikin sunan ɗinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari da sittin da biyar haka imamu bai haƙi a cikin sunan kubra nasa mujallabi na hudu shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya isnadi ingantacce ko wata ruwaya da ta zo daga jabir ɗan abdullahi imamu wato hakim ya fita da shi a cikin mustadrak nasa mujalladi na farko shafi na 191 haka imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra nasa mujalladi na hudu shafi na 215 haka imam darul qutni a cikin sunan ɗinsa ko musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 165 haka imam ibnu abi shayba ya rawaito hadisin a cikin musannaf nasa mujalladi na uku shafi na wato 27 amma nasa wayar daga sauban maulan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ce? alam akhil muslim ka sani ya kai dan uwa musulmi annal fajr al kadhib al fajri na ƙarya هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان شيني البياض Shi ne wannan hasken ne watsuwa as-sati'ul musa'ad wanda ke shimfiduwa a sararin samaniya a sama ka zana bistarhan kamar bindin wato dila ko kirkeci ai shi shine zaka ga ya buɗe haka ko sai ce to haka haka zaka ga shi kawai bi to idan ka ga irin wannan kakka rudu sai ce alfajr sadiq amma shi kuma alfijiri na gaskiya huwa al-ahmaru mustafir shine fatsaci mai yaduwa al-mu'taridu ala ru'us ash-shi'ab wal jibal wanda yake bujirowa akan gidaje da kuma kwazazzabo da kwararo da ramuka da duwatsu zaka gan shi in akwai dutse in ka kai za ga wani abu kaman fatsi yana fitowa wannan almuntashiru fi turuqi shine wanda ke yaɗuwa a hanyoyi wasikat da kuma lungu lungu wal buyut da kuma wato gidaje wa hadha huwa alladhi tata'allaqu bihi ahkamu siyami was yace irin wannan shine hukunce hukuncen azumi da sallah ke rataye da shi an samura radiyallahu anhu qala yace hadisi daga samura Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la a zanu bilal wala hadha al-bayad li amud hatta ya hatta ya ce la ya kum a zanu bilal kada kiran sallan bilal ya rudar da ku wala hadha al balle wannan hasken da yake buɗe sama shine alfajirul kadhib kenan alfajirul kadhib an gane sai ce li amudi subhi hatta yastatiya na wato cetowan alfajiya har sai ya fankama sannan za ku yi aiki da shi kaga bilal shi yake kiran sallah na me farko kenan abdullahi bin umu maktum shi yake kiran sallah na me. na biyu kuma in an kira sallah ta biyu ita ce baya halatta a time shi sa manzala ce in kun ji kiran sallan bilal ku ci abinci ku sha har sai kun ji kiran sallan abdullahi bin ummu maktum shi ne ke kira sallah ta biyu kuma as-salatu khairun min an-nawm an same shi ne bilal ne yake karanta ta kuma bilal yana karanta ta saboda yana kiran sallah na me na farko wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi nan ba ta dubu ɗaya da casa'in da uku sai malam ya ce wa an falk bin ali wanda nabiya sallallahu alaihi wasallam ka hadisi daga falk dan aliyu Allah ya ƙara za a gare su ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu wa shrabu ku ci abinci ku sha abin sha wala yaghurrannakum as-sati'u al-musa'ad kada wannan ne shimfiɗan, wato wanda ke shimfidewa a sama ya ruɗar da ku wa kulu wa shirabu ku ci abincinku ku sha abin shanku hatta ya atari da lakumul ahmar har sai kun ga fatsafatsin nan ya fara bujurowa to alaman alfijiri ya ke tun kenan saboda nashi yana tawwa da fatsafatsi shi kuma wancan farin ne kawai an gane amince wannan wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'in sa na uku shafi na 76 haka imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari uku da hudu haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallabi na hudu shafi na ashirin da uku haka ibn khuzaima a cikin sahihinsa mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya ta hanyar abdullahi bin nu'man daga qais bin talq daga babansa da isnadi ingantacce ina fata an gane to ina gani nan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi wa'alam ayyuhal muwaffaq ila ta'ati rabbih anna awsaf al-fajr as-sadiq hiya allati tattafiqu wal ayatu karima sai zama wancan gaban in Allah ya ta kan shi zamu tashi idan Allah ya raya mu gobe saboda haka anan zamu da aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilai zan ba dama yin akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu ta cikin karatun da muka yi sai yayi sallah na'am na'am na'am tara ya musulunta tsora shekara ɗaya maza Allah ya rasu eh shekara sha uku ya maka madina shekara goma na hada ya zama nawa eh sura ya zama nawa ashirin da uku in ka hada da arba'in ya zama nawa shekara nawa ya rasu gina a sittin da uku yake a duniya to haka haka sai na bakka ma a 63 haka sai na umar ma a 63 haka sai na ali ma a 63 sai na usman ne ya yi 83 eh shi ne dadi eh shi ne 83 kafin ya rasu amma duk sauran 63 dan manzo Allah ya haifi eh, na Ali dan ya girme shi da shekara 30 sayyidina Abubakar ya girme shi da shekara 28 sayyidina Umar ya girme shi da shekara 18 zuwa 19 sayyidina Usman kuma ya girme shi da shekara 25 daga dukkan su sun haife shi yawa na bayan hijira ne azumin ramalana ba bayan hijira ne shekara biyu shekara biyu aka kwallanta azumin watan ramalana da azumin da ake yi ashura ne kawai na kwana ɗaya kawai kaga kuma ramadan na wata ɗaya ne eh yawa daga baya da aka zo aka fallanta ramadan sai aka mai da ashura sunna mustahabiya wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama kare an gani na amin alaikum assalam na'am eh na'am eh yana gudun kwana daya eh jazakallahu khair eh yana gudun kwana daya a watan da ya shuɗe kwana talatin ne shi kuma wannan da ya kamata ne sai kwana ashirin da tara kaga automatic ali kaga yana gaba da da kwana ɗaya ke yawa shi ne ni eh Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya fuka mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa mahaifiyan Dr. Ahmad Gumi wacce ta rasu a jiya kenan ko aka binne ta sannan kuma akwai Farista shi ma a nan mahaifinsa Allah ya masa rasuwa shi ne mahaifinsu abin na mistala ko eh, shi ma Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta musu gabaki ɗaya ya sa aljanna makomansu ya kuma yafe musu kurakuransu ya maye gurbinsu a cikin iyalansu da dukiyarsu mu kuma kada ya fitar da mu bayan tafiyarsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mu ya sa mu tuba kafin lokacin mutuwanmu ya zo sa'annan kuma ya yafe mana kurakuranmu shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausasa su ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu ga ƙasar mu ya Allah muna roƙon ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ta sa mu zama wato mabiya na alkhairi a gare su sannan kuma wannan zaɓe da ke zuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana mafi alkhairi sa'annan kuma ya kare mu daga dukkan wata fitina abin da zai zama mana tarnaki da musiba da kunci ya Allah ka gusan mana da shi ka zaɓa mana shugabanni na gari sa'annan kuma ka samu ma mu zama mabiya na gari a gare su ka gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa sa'annan kuma ya Allah muna roƙonka wanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiya wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka mana ta gomashin abin za mu yi wa addinin ka hidima irin nasa ko fiye da nashi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada yan uwan masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu da mu da su gaba a cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutuwar mu ta zo ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada ka yafe mana kurakuran mu ka kafarta mana zanuban mu ka sa aljanna ta zama makoman mu kai albarka ga zuriyar mu kai albarka ga dukiyar mu kai albarka ga rayuwar mu kuma ka kare wannan ƙasa daga dukkan wata sharri ka kuma sada mu da dukkan wani alkhairi a cikin wannan rayuwar da muke ciki fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk